وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو دلن أشرن دأكو قوة في وطن صفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيد دريه لدى أربعين دهلو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don sarkin sunayensa. muna cikin littafin wa a amalar kulo da ta ga tun da muna farko-farko muna can ciki na nurul yake eh, noniya ta sake haskawa a amalar kulo ya haska kusan darussan suna kama da juna fawa'idu da aka yi darussan kusan da su ne aljawabul kafi kusan darussan ta shiga cikin juna alhamdulillahi wa'inda suka gano haka sun gano haka suna maza maza suna tattara mana darussan don musamman na ji daɗin wasu mata da suke haɗawa ba a darasin an gaba ya ce to malam wannan ya yi karo da wani darasi kaza a can ko kuma sun tafi daidai tare amma wa'innan littattafai sun zama kaman wani marja'i babban matsalar da aka fi sawa a gaba take yawan maimaituwa magana nan ta son Allah kuma tana da matuƙan mahimmanci ana kuma yawan maimaita ta to lokaci in ka in suna tambaya tambaya ta kan da sha'awa wannan magana kamar yanzu wannan za ka je sun je sun ce a cikin fawa'idu magana kaza ga yadda yake ke kuma nan da ake samu ma an samu gyara ana kuskuren rubutu ana kana koma fawa'idu za ka gan shi nan yake haɗuwa so in ka koma ka kalli fawa'idu ido ya haɗu in jawabul kafin ne alhamdulillah idan ɗariƙul hijira ta ne ne kowa na da shi amfanin a karanta littafi ka ajiye amma ka karanta littafi in ka samu mai son sai ka bashi to ai kuma an yi bayi ba don duk wa'annan littattafai za su zame mana kamar wani marji kaga gani guda nawa mai ga ɗauko fawa'idu kun ga dama ko da hadda anisul jalifi amma dai fawa'idu ne aljawabul kafi yanzu kana da dai fawa'idun ya ɗauko iya dai ba shi ba da biyu kenan ko tarikul hijira ta yi ne kaga bai dinga ɗauko madarajar saliki na da dama sai ka gani don saka sai ya ɗebo su akwai kwanakin ce ya ɗauko har da ya gutsa wani wani wuri na ba wani aiki ma don da na je ɗauko na wata alama amma da ya sa alama nan har yanzu yanayin lokaci bai ban dama na je na duba ba ba wai na manta ne ba ban manta ba ina kallon littafin gashi amma ban iya dubowa in duba in hada ba nawa biyar ko biyar to wani lokacin za ka ga noniya kan shigo to amma ba kai tsaye ne ba ba a fai hujja da ita ba sosai amma a baitoci yana yi kamar ta kai lokacin da ya tsinko nuniyar biyar amma ma'alorin eh, abin da ke cikin nuniya to za ka same su a haka shi da kenan to in ka ɗauko mai muktafar min hajjar kafidina za ga ina tare da wannan shida ko da darussan ba a kira an yi hujja da wani ba to za ka ga abin da ke can shine asalin kenan kuma dukkan su kamar sun haɗu ne akan amalin ulubi. to ga wannan wani abu ne kila da Allah ya kaddara muke yin sa kamar ma ba mu sani ba amma ya kamata wata ne wata kafa hujja ne da Allah ke kafa mana sai kai banza da kansun kai bidas da shi kuma karatu sai da karantawa eh, kamar ne al'ilmu bi ta'allumi as-sabru bi tasabburi to ka tsaya kai abinda ka karanta ka duba yadda za ka yi aiki da shi ya za a yi ya za yi aiki da shi to la'alla aka tattara wa'annan guda guda biyar na ko da nan duka ana abin nan kaga anan in ka je ka dubo hatta inda ya ɗebo bai karasa ba ai wata ran ka dan karasa inda ka kafta wannan duka littattafai da wa'annan biyar dinnan ko na ya kamata su nan a teburin ka aji idan Allah bai bani dama na hada ba kai Allah zai baka dama ka hada wani munan Allah zai ba shi dama ya hada don wannan littafin kamar ɗaɗɗaukowa aka yi aka tara to ana yawan maimaita wa'in abubuwa abubuwa fatan ya kamata a ce kai a dinga ganin alama son Allah a rayuwarmu ya kamata a dinga gani alamar son Allah a rayuwarmu duk inda ɗan nan yake kenta a ce ana kiran sallah a ga alaman son Allah tare da shi duk inda tsannan yake haka ɗauko ƙur'ani za a karanta a gan shi yana annashuwa wurin karatun alƙur'ani wannan dila don duk mai son Allah dole ya so maganar shi ko mutum ne kake son shi kana son ka ji maganar shi in dai kana son shi ka kan zo ka je ka zauna ko da bai da lokaci ya yi daku gaisa kawai eh ko da ana jin haushin abin da zai ce da su me yake fara shi wallahi babu komai ne kawai na zo in ganka kuma shi kiran na samu biyan bukata ta sai an to ka kuwa da yadda in kana son mutum kana son ka je magana shi to aiko da kana son Allah in kana son Allah a da kana san maganan Allah dole ka samawa maganan Allah lokacin rayuwarka dole ne wannan to saboda kenta a ce dai tafiya na tafiya ana ganin canji muna so a dinga ganin canji a dinga ganin ƙari a dinga ganin ƙari kamar yadda akan samu ɗan ƙarin a tsirari wannan ya kamata mutanen da ake ganin ƙari a gare su sun daɗa yawa sun fi haka yawa mun sun yi kaɗan yanzu sun yi kaɗan Allahul muwaffiqu eh ni na manta da yamma kai shi ko tafsiri ne ko amma anisul jalisi a goron sa ka yi anisul jalisi kusan kalma da kalma ka ake a idu din aka ta kai ce amma an yi ina ga ba a yi shi a da sani ba kuwa ba kama idu a tafkiri eh? a tafkiri fa idu babban ba a shi a goron sallah ba anisul jalisi dai shine fawaidu tunda duk abin da ke cikin anisul jalisi shine a cikin idu amma to an yi shi kwago a taskiri daga kalma hanka daga bango bango an yi shi to to kaga yana ciki in ma ba an yi shi bana a layi da safi ba a yi shi tsakanin magarba da isha ba to an yi makofinsa kalkisinsa kamar yanzu ne misali a ce maka da za mu ɗauko madarijin saliki na za mu karanta babban na asali mun yi iksiru nan iksiru shi aka taso kusan yana iya zama yana wani ki ga wanda yana da larabci ta zai buɗa masa madarij saliki na ya karanta shi haka Allahul muwaffiqu asharafun nasi man kana ladzatuhu fi ma'rifatillahi ta'ala wa ma ko ومع كان لذته ومحبته وعطى فيك اللذة محبة mafi darajar mutane da za a ce wane na da daraja wane na da karanci karimin mutum mai daraja a mutane shine wanda daɗinsa ainihin ya kasance a sanin Allah don ana maganan Allah littafin Allah a sunayen Allah tauhidin Allah sai lokacin ya kare bai sani ba da yanzu kila wanda suka fara jin daɗin irin wannan karatu da za a ce musu a haɗa sallah yau ina zaton kusan wani sai ya yi wani abu mai kama da Allah sa to mu je mu haɗa sallah mu je mu yi mu haɗa sallah to me za mu yi mun haɗa sallah to don menene wanda suka fara jin daɗinsa kenan wani kuwa an ce an haɗa sallah daɗi zai je wata annashuwa wurin tafiya yawo ne komai haka lokacin zai kare a banza ba kai komai ba na haɗa sallar kuma ka shiga gidan ba don dai yanzu wajen goma an kafa ta za ka zirga zirga ake a garin nan ko ana kamar kuwa suna ga kila a yau a gare nan akwai wanda za su haɗa sallah kila ma a cikin nan wani ya haɗo ta da ya haɗo ta hizu goyi wani wa mahabbatuhu da son Allah abu guda biyu lazzatu kulli ahadin ala hasabi qadarihi wa himmatihi wa sharafi nafsihi daɗin dukkan kowanne mahaluki daidai yake da ƙarfin da yake da shi ƙudurarsa himmarsa girman ransa abu uku hasabi kadari himmati sharafi to daɗin kowanne mutum ya danganta da irin daɗin daɗin matsayinsa inda ransa ta kai da girma da inda himmata ta kai da inda menene tsinsa kai iya daɗin yadda yake ji a irin daɗinsa yanzu ba ko ga ba wanda wani ce Allah ya sauƙaƙe ya fashe wata kuma ya zan shi shi ne abin fawa to don haka nan fa'asarafun nasi nafsan wanda ya fi kowa girman rai wanda ransa ta fi daraja wa alahum himman ko hamman wa arfa'uhum qadaran ya man ta hasabu ne kai babu asharafun nafs nasi nafsan wa alahum hamman wa arfa'uhum qadaran man ladzatuhu fi ma'rifatillah wanda murna fa sanin Allah wa mahabbatihi da son wa shauki ila liqa'i da son duwa da Allah ai ka ga da annabi ya fi kowa ya fi kowa jin daɗi wajen san Allah tunda ya fi kowa a duniyan nan ni tsoron Allah menene to amma in ka lura kuma rayuwar ya fi kowa jin daɗi tunda in an an kira sallah yakan kasance annashi wasa da walwalarsa da shiga fitansa habari eh. ya abu nan sai ƙurratu ainihi as-salah murna ta ta ƙarshe shi ne sallah don ka kai da ba a ce maka eh, ga kujerar umra yau kila ba za ka iya bacci ba ko umrarsa ba ta zai girga ba amma sallah ba adadi umra bai je sama ya karbo hajji ba bai je sama ya karbo umra ba a nan aka koya masa ita amma sallah kwasai da yi tafiya mai ban mamaki ba wanda yi irinta a duniya sannan ya karɓo sallah kittawan ido daga makka ya tsirga a baitul muqaddas ya tadda an tara masa annabawa ya yi musu sallah ya yi sallah ya yi musu jawabi ya gama jawabi aka ce bismillah ba a yi dogon tafiya bari ka ci abinci me ya shiga inda aka yi masa liyafa aka ce to ka shirya za a wuce za a yi wata tafiyan da baka taɓa yin ta ba yau kammai bakwai za mu ya ce to bismillah ya tsallaka ya sake tsallaka ya ya daɗa tsallaka ya haura ya haye ya hau can sannan ya ƙure bakwai ɗin sun cika daga nan kuma aka ce to daga nan kuma katafi inda ba a san shi ba nan ya tsallaka kuma ya wuce inda ba a san shi ba tun da wannan kaman hawa ne hawan hawa aka can kuma ina ne uku ya wuce ya gana da Allah a inda ya gana da Allah suka tattauna aka ɗauko salloli guda aka ba shi aka ba da izini kuma a zagaya da shi ya ga sama daga mai da wasu saboda aka sallah a azamul ibadati ba a da shahada yi ne musulmin duk da ike jin an kira sallah an samu takurawa sallah ta dame shi kai yana da matsala in dai ka ji an kira sallah zuciyar ka ta da gunzuma in ka ga an kira sallah da wahi ka juya ka sake kwanciya sai an sake tashi ka akwai matsala a imaninka gaskiya akwai abu a kanka sai dai za ka yi kokari ka yaƙi abu eh, kakka sake ka mutu a haka mai matsa maka duk da ike matsa maka a sallah ina ga a duniya bai da abun na irinka shi isa ike zuwa ina tashin ka yana matsa maka ga ya fafata akan baka yi sallah ba abun duniya ya da kamar a ce maka ba ga dan uwanka ba a kona shi ko ga wasa ka ce za a kona ai ga ba za a yadda ba ko an yadda ma dai to zuciya za ta ɓaci yanzu a ce muku na mutu an ce eh, an zo an tsaya ko hukuma ko wasu jama'a ce ko na gawa ta ba ya za ku ji hmm? sakatta ko ba ku gane ba hmm? ba ta ai ba irin shi to in ku za ku banni ban mai sallah ba to za ku so wannan in har da wani mutum zai zauna a ce maka lokacin sallah za ta yi baka iya tashin sa ba to za kana so kana kallo za ya kona shi ka jale shi a wani tashi tashi kawai mai sallah ta kona duk ma abin da za a yi ka ga tausayi irin na annabi ya ba da izini dan da bai yi sallah ba a yi masa duka inda ya kai shekara goma kasan ba zai faɗi wannan magana ba annabi abu kuwa sai shi ne wanda ya zauna da yaro shekara goma bai taɓa cewa yaron nan don mai kai kaza ba amma gashi kuma ya sa doka wanda bai sallah ba ya mai duka sannan har yanzu girmanta maganar girman girmanta menene ni da ɗan saura abun ɗin tana fara shiga ɗaya shiga da marmala abun amma dai kan sallah dole ne duk wanda ke karkashin mu sallah wanda bai sallah ko sai dai ba mu gano shi ba in dai ta kai karshe kore ka ne sai dai Allah ya sauka ke ka abin nan din mu ga ko yana ba korar ka za mu ba mai da kai gida za mu je to ka fi karfin mu wa mu da da irin ka yanzu in aka ce irin wa'an suka kai goma tare da kai ya za ka yi kata da mata kata da yara Eh, mata waɗanda suke da kokari ku ko ya haƙuri akwai ƴan uwanku ne inda mai gaskiya na daɗe na jiya yin ce karfe hudu ka da mace zauna a masallaci karfe hudu al'amarin ba kaba ne ba ba kaba ne ba lamari hudu duk musulmi zai ɗaga waje saboda maganar wannan sallar amma sai an miƙe ka an tsayar da kai ka kai shekara goma ka koma kallon kwashe a kita da sallah ka gudu ka shiga wani lungo ka akwai mai shiga bayi kasan wannan asiri an sake shaidan ya riga ya tun da shaidanu ne ke neman bayi inda ake saduwa da aljanu bayi kango kango inda ke da dotti da duhu inda nan ne aljanu suke to shi mai tafi can ya zauna tun da yaƙi Allah ba haske a zuciyarsa don haka ba inda ya dace da shi sai dai bayi sai dai bayi eh zama a bayi a gama sallah ina bayi akwai lokacin da wasu 'ya'yansu shehu ainihin sai su shiga bayan su sa kwaɗo ba za su fita ba sai an gama sallar da asar baya fi shiga baya zo kamar biyar shida ya fi shiga ciki akwai takurawa a yi sallah yadda ka san ba 'ya'yan musulmi ba kuma waɗanda suka shiga bayan nan da za ka nemo su ka tsaya tsayin daka ka binciko su sai ka ga ɗan gidan yar gidan wani ne gashi nan a gaba yar gidan wani ne gashi can a kuna in an zo sallah karatu in ba zan su ba sai an ce lafiya wani bai zo ba to yarsa ce hatta kana fuffuka za ka kore ta ba za ta koro ba to in ka kori yarwa ne tuwa za ka bari a makarantar yadda masifa ta gan shi ta ka kawai ka gaje kai abin da za ka yi iyaye mata ku taimaka ku tashi ne da kanku akwai so wala ku yi wa junan ku nasiha ku bincika maganan nan da take ta abin nan ɗinta akwai ba baraka inda baraka take ba sai na fito na ce akwai baraka a wuri kanawa tun da an hana min baɗi na bari amma na yi ishara aiko shi ta yi in wai da za ka zauna yau ba ka nan zuwa da shi kenan kawai sai rana ta fito za a yi sallar ya kaga baka ci nasara ba tarbiyyar saboda haka afuwan karatun an dan manta shi larabcin kauye lazzata kulli adin ala hasabi qadarihi wa himmatihi wa sharafi nafsihi kenan fa asharafun nasi nafsan wa alahum hamman wa arfa'an man lazzatuhu fi ma'rifatillahi wanda daɗinsa na nan wurin sanin Allah wa mahabbatuhu son sa eh, eh, eh, wa mahabbatuhu wa shauqu ila liqa'ihi da tsananin son Allah da begen saduwa da Allah wa tawaddudu ilaihi da tsananin neman soyayya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bima yuhibbuhu da abunda a ainihin yake san shi at-tawaddudu neman ka samu karbuwa ila eh, ilaihi zuwa ga Allah bima yuhibbu wa yarda yau baka gaba a da in akwai dattijo ko akwai wata tsohuwa kana neman ka samu shiga wurinta duk kudinta sai ka sayo goro manya-manya ka je ka gaishe ta sai ga dan goro takalla ba ta mataka kaga ai goron ya sa take son ka kuma da karrama ta da to ai Allah ma da abin da yake so a yi masa sai a samu shiga haulansa yau ka samu kai ma Allah na son ka kana son Allah kafin ta Allah bai son ka ba dole ne ba kana son Allah Allah ya sauka kila kana abubuwa da cancanta ba dole ka nemi yadda za ka samu soyuwa a wurin Allah kamar yadda kake neman soyuwa a wurin wanda kake so to saboda ka shine attawattudu neman yadda mutum zai samu soyuwa ilaihi ga Allah bi ma yuhibbu da abun da yake so eh hada sallah akan ka abu a kasuwan na yake a kasar nan astawa wannan za ku samu abubuwa da manya ishminkum فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو او فسيرى jununan kafira ba abun da ba za ka gani ba da san ba ba ku ji ba shekarun bayan kan muna wa'azi shekarun bayan shekara talatin da ta wuce za ku je wa'azozinmu muna zargin shi a suna zuhurai ne da a ne ko eh, eh sai su wani zanga-zanga da azar da asa tayi su haɗa azar da lafa magarba da isha su je su haɗa to yau ta ina azu suna suka je suka ɗauko shi kawai foni magana ce wanda aka yi tana cikin wadajar ainihin annabi ya taɓa hada sallah babu kaza babu kaza to daga nan abubakar ya ci gaba da yin haka Umar ya ci gaba da yin haka ina malik ya rubuta shi babin kaza ai kafin ku ba banza ba akwai wani abu a ciki ku yi hattara he isa shawaran da nake baku ku zauna mu yi karatu abin da muka gani a littafi mu ci gaba da aiki da shi kila wanda muka kai littafin da yake ku zan faɗa sallace la ashe ga wurin ga wurin yanzu mu kyan rufe ta haɗa sallar su amma mun ba mu haɗa ba zai fi mana sauƙi ko in ya yi ma zo ka zama mu yi karatu ma in bai ma ba wuce Allah ya karɓi ka mu ma ka ce Allah ya karɓi aikin mu ka taimaka mana da haka an kuma ka bari ba ka bari ba ba komai kawai mu wata yi mana kuma tafiyar mu والشوق إلى لقائه والتودد نكيكيكو إليه ko Na ويرضاه sama سوء faɗi. ai kun ga akwai hadisi da kun kata mai cewa ainihin babu abin da Allah ya fi so irin farilla ko abin da aka waje shi ne Allah ya fi so farilla idan mutum ya kiyaye farilla to Allah na san haka wannan aikin ne yake so ba kai ne farillan ba tukuna Eh, saboda haka nan babu abin da Allah ke sai irin a tsare farilla farilla farilla Allah na san a haka lokacin da mutum kai martaban ya tsare farilla to lokacin za ka nemi kuma yadda Allah zai so ka ka samu rijista to daga nan babu abin da yake so a bayan nan mutum ba zai gushe ba yana samun shiga ta hanyar nafila yana samun matsar Allah ta hanyar nafila nafila nafila a yanzu ma ana ce an tsaya daga karatu sai ka ga nafila raka kana za ka yi haku yara ku dinga yi shedan na muku wasa da hankali yanzu in aka tashi ana ce an tashi sallah an tashi daga karatu ko kuma kun tafi bayi yanzu akwai abokanku suna nan tsaye-tsaye ana ce an kira sallah sai ku haɗu a bayi can sai ka da yara a raye da nan suke zuwa su raya. muna gama sallah za ka je suna a zaizai daga nan su fitar da sauran waɗanda muka zama muka karatu da suna a yi haka an sha kama ku an sha faɗi ana faɗa min amma nan ina kiran ku je tsoron Allah dandalin ƙofar Kabiru nan to shi kabiru ma ya gudo wurin ya fi karfinsa wuta ce ta koro daga wurin ku to in yi zauna wurin tsakanin da kullum raka da yake samu ko biyu to don haka yanzu shi ma ya yi hijira to yadda hijira ya bar kofar ɗakin fa kuma ku bar wurin kuna tashi zan za ku tafi wurin alwala daga wurin alwala kan titi da kan titi sai bayan nan daga nan yana jin har a cewa akwai wani shago da kuke zuwa nan ko akwai shagon mana ko sai na kira wanda ya faɗa min duk ana faɗa masa wannan yadda ka ga yadda daga eh, kanin rufe littafin sun an tashi daga karatu da dawo da alamar gaba ka yi halawa haka ma su rufe littafin su yadda shi kai ka ce in an tashi ana karfi ce alhamdulillah jaraba sai yanzu na za su tafi da wannan ka gansu da can ka gansu menene can a ruga a wurin masu kaza ɗin can za a sayo kaza za a sayo menene mata na aikin sai to mata na ganin sun na aikin ko masu aikin ne ba sa nan amma dai sun yi sauki a kusan a goma sun kawar da takwas da yanzu mata ne suna da ina yanzu a ce sai min fi wata sai min kaza sai min maganin sauro sai min kaza to lokacin da aka dinga musu kwarmata ja sun ji magana na zaton mun kuma wani wasu lobi aka canza to shi Allah bai nuna min shi ba tukun amma yanzu in an tafi ba ta tafi sai dai a tafi watan filan mallan shehu kan sakan zama wani wani dandali na a ko filan su ne to fi fulofin nan ga za ka iske domin dangale ake kafawa haka da sauransu ku dinga nafila ku dinga nafila kana da alwala ina fila ina fila a tadda masallaci ne tsaye wannan na karatu wancan ya kifa ciki wannan na ne ba fa masu tsaron ku nan za su ci gaba da yi kullum kullum aikin su kenan sai kuma su dinga tsaron ku ba ana so ku kama sai a bari a ji da za su zo wanda duk izo daga cikin yara ya ga yadda kuke shi ma abin da zai kenan kuna da ladan wanda ya da'awa to amma kana ɗan yaran nan ba kwaye ko kan fita hatta akwai yan manya manya akwai yan manya manya yan shekara ashirin da sama kaɗan da ƙasa kaɗan sukan fita wurin na wajen nan don da ba don ana fa ana korowa ba za a yi sallah a gama ba da su ba wasu sun kafi kenan in ban da ba suna tunanin akwai mai bin su ba kuma kada ku gaji za a ci gaba da aikin nan zuwa mutuwa za a ci gaba da aikin nan kuma in Allah da za a dinga samun masu sa hannu dole kowa hannu wanda ya ga cewar eh lalle akwai maraka ya sa hannu ya sa hannu la'allah Allah la haƙi Allah ya yi musharaka da mu a abu mu samu a karba domin in ya zama irin abin da suke a cikin masallatan na aka rubuta mana zunubin zai mun gani mu ma za mu da shi tun da ya mu suka zo kuma muna so su zo dai da Allah ku yi wa kanku rai ku yi mana rai ku rufa wa kanku asiri ku rufa mana asiri a gaban Allah Allah nan da gaske dai ku rufa wa kanku asiri ku rufa mana asiri a tirin bu inda ya tsoron mu muka bakku tunda muna da iko mace ku fita mana daga masallaci mu ebo bulalu duk wanda ba gan shi mu tafke shi to amma ba za mu yi haka ba sai mun yi haka Allah zai kama mu ta wata hanya to ga kula mun kawo sannan kuma muna nema mu kasa sarrafa ku yanzu duk musulmi duk musulmin da ya leko masallacin nan yanzu sai ya ji daɗi idan musulmi ne ka bari wanda ya sha dafi ba a maganan wannan ya riga ya sha dafi da ya sha sai ka shi amma duk musulmin da yake cikin ɗabi'a a yanzu ya leko ko sa sai ya ji daɗi sai sai kai da ba a ci gaba da haka kila Allah ya yarda da mu muna fare ba mu da tabbas mu ce Allah ya yarda da mu kila Allah ya da dabo da ba a ci gaba haka to ku rufa wa kanku asiri ku rufa mana asiri muna da lodi wanda ba a magana a kansa to fata muna fata kila ta dalilin kuɗin na in Allah ya karɓi lamarin nan Allah ya zarge mana wani lodin da ke jibgi a kanmu wanda ba maganansa sai dai in karatu ya karatu za mu je eh lalle ba to in dai wannan ne neman na da shi in dai a zuci mutum ba zai faɗi ba kuma kakka faɗi faɗar ka dai ya taimaka zunuban ka sai ka ne ke ya taimaka zunuban ka ka fito ka ce ni na yi kaza ni na yi kaza ni na yi kaza ka fashe da koka wannan duk bai ya taimaka zunuban ka nemi zunuban tuba nemi yadda ake tuba Allah zai karbi tuba kamar yadda yake saboda haka nan ku daina fita kan titi ku daina tafiya shaguna nan yara masu shaguna masu janya yara su je su kai saurin nan iyaye ku dubi abin da ku suke yi tun da dai duk tare muke tafiyar nan tun da mai shago sai ka dan nan ne to ka ɗauki mataki a kan ɗanka za a rufa ba za mu ce ka raba mu da danka, ba mu san mu rabu da shi sau muke mu haɗu tare ƙari muke nema. ba mu ragu ba daɗi muke nema su muna son mu kwaso ƴaƴan wasu ma ƴaƴan da suka ma gagara wanda ba sa cikin wasu muke a kawo su za ka ga mutum gashi kuna zan da ke Allah baka san adadin ƴaƴan shi ba sai ran da wata matsala ta faru sai ka gashi ƴaƴan su sun sun ta san goma yana tare da kuma ƴaƴan su ba sa tare da ku mu ku so samu ne in dai wannan abin da muke abin da ne to so muke mu haɗu tare mu tsira tare mu tafi tare wannan yasa muka turfafa wa duk ba wanda ya zo to nan masallacin ya zo muna son mu ganka a nan ba cewa muke cewa wanda ya sallah a wani masallaci ba ta yi ba na zan za ku shaida kan wannan amma nan akwai wata tarbiyya da muke so mu dora kuma sannan malamai ta ko ina aikin ku ne ku dinga karfafa wannan abun nan din nan za mu yi shi ne zuwa kowa zai yi shi nan zuwa mutuwa wala ba shi a zamanin sa aka samu karin waanda suka karu kuma a daɗa karuwa amma ba rabu ba ba gajiya wanda ya gaji a tada shi ba sai an ce ma ba saboda haka nan wata da ilaihi bima yuhibbuhu wa yardahu mun faɗi farilla ko sannan nafila nafila sallah kafin nafila baya in matar daddare ba ta samu ba ita matar daddare ya kamata kwada da raka biyu a dinga yi raka biyu a dan dinga yi fatan an an yi tun da ba a tashi ba to a samu farilla tun da muna tunanin a samu farilla ya zama a asubahi ba sai an tashe ka ba a zahar za ka a zahar ba sai ana kallon ka ba ni uzanin ya nan na ce gawa ne gawa ne gawa ne in dai sallah azhar ce in ba ka tsaya ba ba zai yi ba ba zai yi ta ba shi malamai ba harkan ba fa na son koyar da gaba yi isa na ke san in dinga ganin malaman nan daddare sai eh, kowa inda yake dinga bani amsan maganan da nake gaya masa ya kuke gani wurin ganin ɗaliban ku suna sallah duk ba makarantar da ba sa sallah ba su kula da matsaban sallah ba ba sa cikin tafiyar mu ba sa cikin tafiyar mu tafiyar su suke duk da ba mu da komai a tafiyar namu ba wai za mu yi maka wani abu kabi ka biyo ubu ba amma dai akan ce muna tare da kai muna tare da kai to in kana tare da mu kuwa za ka dinga kulawa da sallah za ka dinga kula da 'ya'yanka sallah za ka dinga kular da yaran ka sallah ka ɗebo yara kai ba ka san inda magariba ta yi ka tafi ka magariba na yi dole duk an da ka ka yi gida tun da da rana ka don ba a makaranta wannan amanan makaranta ce da ba amanan makaranta ce da yamma kai kuma amanar ka ne da magariba amanar ka ne da safe ba da a ce ce da Allah ga yaro na ina so tun da kana da dan daki eh ina da daki to gashi nan da Allah ce to ba komai zai zauna ne ya ba dole me duniya yaso ya zauna abinci zai ya dauka shi da abinci take ba abinci kawo su ba dan abinci ne kowanne yaro gidansa akwai abinci amma ya rabo shi da gidan ne saboda akwai wani abinci da babu a gidan shi ko wannan oh. abinci ne da babu a gida wannan abincin da muke siyan su babu shi a ce to wannan abincin da muke ci kowa ya turo ɗansa ne zai ci wannan abinci don duk wanda ya ci wannan abincin ya ciwo da zai ta da bayan ya koma gida ba ka ga ana abun nan ga abubuwa nan kuna gani duk inda mutum ya tashi ya koma sai gana ta daga wuri kaza ce, ta kowa mana kaza to bi mana kaza to bi mana kaza ka ku ta mana suna mu ku mu ma musamman auren Allah Fali ilaihi wa yardahu فلذاته ميك والتودد إليه bahu. يحبه za ta كو daɗin wannan shi wannan wanda ya turfafi Allah nan wanda ke neman shiga sa fi ikibalihi alaihi turfafa ga Allah shine sa. ana ce an gama aikin Allah sun komai daɗi ya fara ana tashi da karatu ai daɗin ya kare sai gida fadadata hofe yake ba lafi a rai wa ukufi himmatihi da da'ufan himmansa alaihi bisa ga Allah gadan-gadan durfafan Allah wa dona zalika kafin wannan ma maratubun akwai martabobi manyan daban-daban la yuhsiha illa illallah sanda bi kadari mata ta mata haka za ta nalu mata ta manna. ka iya kokarin a wannan fage iya kusantar ka da Allah hatta tantahi ila man ladzatuhu har daga nan yana raguwa ana kasa har a kai martaban wanda daɗinsa fi akhafil ashiya shi daɗin sa yana daga cikin koma bayan abubuwa min alƙadorati na ƙazanta eh, yanzu ba ga bozozo shi bozozo sai dai shiga kashi ba ga wuri bai zana samu wuri wankacce a share a menene kowace ba tana jin daɗi a wurin amma shi ko bozozo sai dai shiga cikin kashi to kai mana wanda aka kira sallah ya shiga bayi ya kulle mai bambancin da buzuru akwai da buzuru tun da a galabiya kashin da buzuru ke shiga kashin shanu ko amma buzuru bai shiga kashin mutum ba ka fama buzuru a can sama shi ko wannan da yake bai da rabo yadda zuciyar take banda daga kan haka har zuciyar take mummuna ko da yana da kyan jiki kyan banza na kyan dan masiji. idan mace ne ba ta san addini kyanta na banza ne kyan dan maciji kyan dan dama dan maciji min da min fil wal fawahishi da alfasha fi kulli shay'in min al kalami a komai na maganganun sa ne wal fi'ali aikatan aikata wal ashgali abin da shagalu da shi duka koma baya amma kololuwa shine mai jin dadin tsakanin Allah ko son Allah wannan shi ne kololuwa amma kafin a kai ga wannan akwai martaba daga nan ƙasa har mutum ya koma koma baya a waye gari kawai za yi ke sha'awa kazanta yake sha'awa kazanta ta kai mutum kazanta mutum daga ƙura'ani yana son maganan Allah a kawo ya waye gari kuma yana son wake-wake da kidan ai kafin yanzu masu sauraron kaɗe-kaɗe sun fi masu sauraron kira waya za ka samu wayan ɗalibi wayan ma'addacin ƙorani kana buɗewa ka danna kiɗa za ka ji kwana za ta yi tana kiɗa ku ji tsoron Allah mu namu mai sauƙi ne ɗan adam bai da wuta bai da aljanna kuma babu inda zai je izu ga Allah ce Allah kakkafa ne a kaza yana yin kaza ya bari a bai da shi amma mutum na bakin ciki a ce ɗansa yana jin kiɗa akwai bakin ciki a ce ɗalibinka na jin kiɗa ɗalibin da ka zauna ka ba shi rayu kusan rayuwarka gaba ɗaya ka ƙi ka je ka yi aiki kai ma inda za ka je ka samu kuɗi ka ƙi zuwa kasuwa inda za ka samu kuɗi ka ƙi zuwa leburanci inda za ka je ka samu kuɗi ka zauna ka ce yanzu zan kashe kai na ku rayu ashe matattu ne kake fama ku tausayawa kanku in ba bi nafsika ka tausaya kanka kakka zama dabba kakkalama dabba ita dabba ba a fata ba ba a hana ta ba amma kai kolekta da shaidi an halice ka don wani abu ya kamata ka fahimci abin da aka halice ka saboda shi din nan kuma ana fara wani abu daga kankanta don duk wanda ya wuce shekara goma kuma bai kan wannan hanya hawan shi da wala ya riga ya san dare. na san mun karanta a nan wurin ana fara tarbiyya tun daga shi rana da kafin mutum mai wani ba ya zo ya yi tambaya ba mun karanta a mai ke cewa Allah ga wata mana an min haihuwa yanzu zan fara tunanin tarbiyya a shekara na zan fara tarbiyya aka ce kwanan sa nawa kenan ya ce a yi satin sa da ce jirgi ya zo wai dan ka zama sandarewa yanzu sai ka koma jan aiki da dama yanzu manya za ka gani kamar manyan masu hankali kuma ba hankalin sai a ce yaro ne zai bari kuruciya ce yanin ya ce za ta bari kuruciya ce yaushe za ta bari sai ta ga sai ta bushe a kai tukuna ai kankare yana ɗanya fa ake ce lebur ɗinsa kana barin ya tsare to ko ka zo ka ka ka kana buga idan ka ta kai kare don kam in dai kankare ya ga bushe sai dai diga tun kankare ina danyensa da ruwansa ake sai shi a sa tebur a ja a za wane ne a ja a kawo filan katako mai ruwa a sa a saita shi daga nan a cikin a daɗe sana a ja shi amma aka bari ya sandare shi kenan don a yaro in ya riga bai yi saba da irin waɗannan kafin abun na shi kenan ya gama lalacewa sai ana sallah sai ka ji yara na tsalle tsalle na ihu na dariya ya kuma da iyaye a ciki ko da misali ba iyaye sun ji an kira sallah ne fitira ta suka taho da wasu zo makaranta ai mu ya kamata a cikin mutane a samu mai hankali da zai yanke sallarsa ije isa ne su in aka gyara ma ya kai za ka ji daɗi to kai man ka gyara wani zai ji daɗi kuma ma Allah mai ƴaƴan zai ji daɗi ba ka samu cikakkiyar sallah ba to amma ka da dawa Allah ka tsaya wajen hidima nunar da ƴaƴa ka zo wurin Allah Allah ya maka wata kyauta wannan kowa zai yi wannan saboda haka nan me yake da suna daga cikin wannan daga ƙololuwan son me yake daɗin duniya ainihin ko mafi daraja a duniya son Sani, Allah son Allah ko daga nan yana kafa kafa har a kai martabar lalatacce na ƙarshe a khassul ashiya mallazata wa wafi a khassul ashiya من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعل والأشغال يعني تعالى مولينا ما فلوك سن كتاب الله وسيبا إلى شاء الله إن كوشا لا دعنا ما أشيريا سجانو أتفي هذا في موتا أتفي أتفي موتل كافورات dan kida yanzu in da zaka je hotel zaka bani su ba hada hotel ce tun da yau an yi ruwa go yau ba za a bude ba manajan ya rufe ya tashi lokacin ake ake abun nan mata lokacin za a ga famari da suka isa suna shiga yan mata da suka shiga suna isa sun da suka isa suna shiga nan za a ga attajirai ana shigowa ma'aikata na shigowa za a yi masha kaga wannan asfalu safili na inda ake magana mafi lalacewar lalatattu ya yadda mafi ɗaukakar ɗaukaku masu neman sanin Allah sanin Allah son Allah haka fake su kuwa asfalo kafiri na suna haka yau za ka gani suna kibar shafiya in ba mai da hankali ba ma ba kafa a hannunsu take to idan abu ko ya zama haka ai abu ya ɓaci ba mu kallon can mu gyara kanmu kawai iya ruwa da kai yanzu mu ya za a yi mu gyara kanmu misali ne kawai ya janyo muka kawo shi za ta ga mutum ainihin daraja fa ya sa sutura mai kamala mai menene ta ga mutum na lalata shi dan na jan shi zai jan shi har ya koma ya koma matsatsen kaya daga matsatsen kaya a sa gajeren kaya daga gajeren kaya ko aka fara aka koma matsatsai ko tun ana sa gajeren kaya aka koma matsatsai har mata ba to ta kai ana ba da labarin akwai inda gayu in ya kai gayu sai a cire kaya a tafi tsirara kuma ba wai nesa wurin yake ba cikin garin nan gayu in ya kai gayu sai a cire kaya a sa ainihin abin nan ko a yi wani inufin ɗin da za a aiwa ya riga a yi wannan riga ta take a bannan a salari a yi wa menene a ɗaya wannan ita ce rigar tsirai ce ga shi a fili duka wannan da asfalo safili kalakan al'isa na fi sani ta ƙauye sun mara dandana ko asfala safili yau mutu ya koma kaskantacce yau yana ganin gayu ya tafi tsirara an haife shi ana haihuwa saka a ganshi tsirara an sa masa kaya amma sai kayan mutum na ganin mata sana da ciki ko yar uwa sana da ciki ma sai ya shi idan wacce ta samu ta ta sauka lafiya wannan kayan na ni zan fada ɗana ne ni zan bashi wannan har akan yi kayan da ake da namiji da mace duk ɗaya ne wannan ana haifan shi ce to na kawunsa ne ya fa shi ko wannan din wannan wanda aka saya kayan a ƙarshe in yi girma kai wata matsala ya daina sa kaya shi gayo a tafi tsirara asfala safili falau arada alaihi ma yaltabta bihi shi wannan wanda kai asfala safili na da za a gabatar masa abunda zai abunda wancan na farko ke jin daɗi da shi wato sanin Allah da san Allah ko lam lam tasmaha nafsuhu bi qabulihi ran ba ta karba ba kai na jin kila ko kun taɓa gwadawa misalin sai da yar waya ka kana jin karatu kana zuwa cikin wasu abokai za gane an fara damuwa kai ka da ya cika dana kashe wani abu hmm? wannan ya shigo na shi ina disko wannan ya shigo na shi da disko wannan ya shigo na kai ma ka na ka kafa kafa to yanzu za ka iske na kan nan sai ya tada daga musu da hankali wannan ya mai da mutane masu ya ce mutum ka kai shi ka gan shi musulmi a masallaci a ce wayan shi nafsi bi kabulihi walal tafata ako walal tafata ilaihi da ya juya kansa daga gare shi wa rubbama ta'allama min dalika wannan karatun da ya zai iya jin sahatinsa ya same shi ai to da dama muna ga wasu sukan shigo da yaran nan ka ga ya shigo a harzuke a murtuke yadda kasan ya fashe inda Allah ya kai yin za a ce mai mai maitan nan ne ya san maita da sai ya shirya wa idon sa maita ina zuwa duk mutanen gudan su mutu su sume kuma da baban shi in an yi karatun an tashi misalin baba irin ya tashi din nan a matsayin tun daga dan shi nan alhamdulillah ya ɗaya haɗa littattafan ya ɗiba ta zaga yana haɗa littattafan yana buzurai wanda duk ɗin kuskure yi mata magana ko kira su masa kai bai amsa ba kai ka ga ɗan abokinka ya ce ta ya gajiya ko ya tanko ya gajiya abin nan yadda ya maka maka magana kawai shi yana kallon ka shi an cuce shi kun baba babana da kuke kiran shi nan majalisar taku. ku kama annal awwala kamar yadda wancan na farko waye mai son Allah ko mai sanin Allah idan araba alaihi in aka kawo shi nan ma tazo bihi haza abun da ke jin da lam tasma nafsuhu bihi akwai gidajen kallo da za ka gauna ciki kai har kai ba ka ji daɗin ganin sa ciki ba kai na sai ka sama masa damuwa walam taltafit ilaihi eh, ba za ta waiwaya gare shi ba wannan farat nafsuhu minhu wato aiki ya gamu wannan fa ne asalin aikin nan da ake kira izalatul bid'ati wa iqamatus sunna. ba fa izala ta tsaya da kawar da rubutun sha ne kadai ba da guru da ra'aya da wane ne wannan shine asalin izalan da ake magana a kawar da duka wannan tukan mutane su koma son Allah son manzon Allah daga nan za a iya tashi a yi aiki hannu ɗaya bai ɗaya wa akmalun nasi lazzatan mafi cikan mutane jin daɗi man jama'a lahu baina lazzatil qalbi wal ruhi wa lazzatil badani wanda ita dukkan mutane ainihin mai jin daɗi shine wanda Allah ya tara masa tsakanin jin daɗin zuciya saurin addini da jin daɗin ransa auren addini kai hatta jikinsa gangan jikinsa ya dinga annashuwa munafiki ne idan kamo ila salati kamo kusala ko fa dinga duba ne masu masu ruku'in na ruku'in sujud ruku'in zaune nan dai babu sai dan Idris guda daya ah, ka kafa ke taba shi ba zai kara wa na kowace kwana yanzu da wannan makoyin hidi ba ya yi ba kai kai bace baka ji kunya ba kalle shi kaga alaman bace wurin shi hmm? ga garbe da shi to maza ka kara ka kalli ka gani yadda ke zaune tarne ya ta yi tarma zai shekan bai matso shi kai gaba shi dai matso gwamna kai haɗe shi da jikin kai taka maka wani abu hmm? ku dinga duba min mai bacci eh, ya gani ya ga wane ne ido wane ne ya lankwashe ya yi yaushi shedan ya shiga jikinsa ya lankwashe هذا دخله الشيطان ولذة البدن وند الله حتى مسا جن دائن الديني يفا جن دائن الديني أرانفا جن دائن بوتن الله أينه أجيكيفا فهو يتناول لذاته المباحة شيء هكا ينافع أمباني دجن دادين سنة حلال ya kan ci ya kan sha ya kan sha ruwan sanyi shi ma in ya samu ya kan sha ruwan ɗin in ya samu amma na halal wannan ba hana masa ba zai ji sa na halal ya ala ta فهو يتناول لذاته المباحة على وجه أما تفسك لا ينقص حظه من الدهر الآخرة بيرجي كفنفا أنه ربانفا نجد اللاهرة بيرجي كفنفا نجد اللاهرة duk abin da yake yi yana lura da lahirarsa yana la'akari da lahirarsa daga inda ya ga wannan daɗi na duniya zai raba shi da lahira zai yakice shi ya ki wannan daɗin ne saboda zai raba shi da lahira ba wai daɗin haram ne ba a'a tun da zai raba shi da lahira sai yi wanke kali da shi ولا يقطع عليه لذة المعرفة بزين كي مثل جن دائم علم تسونا فرن الله والمحبة والأنف بربه ولنه ما بيشي فهذا ممن قال كوكو نونا متاني بايا بيشي أو wajen yawa ga duba inda shaɗan ya kira shi saboda ya ɓata abin da muke ya rasa yadda zai yi kowa idan sa waje ta bari ija hankalin wani can yi masu yi. ko Allah ya sa su manta abin da suke shi. ba mu manta ba hmm. eh, eh. wannan eh tafi cuka da zai eh eh shi ayyana shi ya fi yawa shi ko wancan zai iya kila mafi zai tsaye ne kuma akwai mutu samun lantasar kalbi ai kanda ya samu zai ji daɗi in ya samu lazzatar ruhi zai ji daɗi in ya samu lazzatar badani kaga babu a kalbo babu a wani, kaga akwai na kafa amma in ya samu uku nan gaba ɗaya a shi kenan nan ina rage wancan ya sami shi ɗari bisa ɗari sai dai na kasa kawai zai gangaro eh? Umso kawai ma'ana samun nitsuwa a wajen ubangijinsa shine kwansu kwansu kamar yanzu ina kila inda mutum ya samu kwansu sai dai ka ji an ce za a tashi za a tashi har ya sha kai karatun hada waje da launsu. wajen rawansa du'a ya sha to ya karatun ba shani to wannan ya samu nutsuwa da ubangiji sai ana maganan Allah bai gajiya yanzu ka ga mutane suna samun unsu da kiɗa ne to idan aka bude tv ina ga an kan kwashe awa uku mutum bai gaji da zama ba yana canzawa amma karatu na awa biyu sai ka jana kwakwazo ta kai ma kwakwalwar mata ne na kamawa amma in kallo ne mutum zai kai awa uku ina kamawa to mutum ya samu unsu da Allah a ce ana fara sallah sai kawai gari asubahi kawai ta yi ka gana ne ma ya asara su ta wani wani ibin ladan ne za ka lokaci ne yi shin an canza dalar ne yau ce ba canza ba wajen talabu وهذه ممن قال تعالى فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة kepada musuh الله من حرم زينة الله wa ya hana kwalliyar Allah wa ya hana sa riga mai kyau wa ya hana wanke kaya wa ya hana cin abinci wa ya hana shan ruwa sanyi Allah dai bai hana ba in dai na halar ne matsalar da ake magana shedan ya kallaba wajen shi ya sa ka ba farilla in dai farilla ta nuna in kaga zai janye maka farilla na gidi zubar ka gudu amma jin daɗi kwalliya sa kaya na mutunci ai kaga dinki mutum ba zai sa dinkin shaidan bai sa matsatsen kaya tafiya tsirara ko ya tsada ba ba maganan kaya mai tsada ba a kaya na kwalliya na mutunci Allah ta ya kharaja li ibadihi wanda Allah ya fitar da shi ga bayansa da gashin dabbobi ne Audu Gashi. menene ne su ake sawa kuma Allah ya halatta mu amfani shi cike akwai dif wa manafi'u nafi to wannan Allah ya halatta shi a sa shi a cikin duk inda za a je wata ibada ka sa kaya na mutunci kada ka zo masallaci dukun dukun wandan ka bai kalluwa in an kalli wandan ka sai an kusa amai ka wanke kayan ka ka wanke ka jaga zo ka wanke ka nemi sabulun wanke ba ce sai ka dinka sabo ba zina ba من الرزق ده da ده انا ارشي قل هي للذين امنوا wannan na masu imani ne eh, sun yi imani da Allah sun kiyaye sun san rububiyya sun san uluhiyya sun san asma wa sifatu sun yi imani da mala'iku sun san aikin mala'iku sun san rinkin rinkin mala'iku akwai mala'iku guda guda wanda dole san sunan su akwai ba waɗanda sai dai jama'ansu sun gaskata manzanni manzanni dunkule gaba ɗaya sun gaskata su amma suna da tarihin manzo 25 dole ne su san duniyar nan kafin ka samu guzurin da za ka rayu a duniya ka samu guzurin ka bauta wa Allah sai ka san tarihin manzo 25 a lara manzon ka sanin wancan zai iya taimaka ma ka san manzon ka gaskiya ya zo da shi bai saba da abun da manzon ne suka zo da shi ba daga nan sai imani da littattafai ka san ku imani da alkuran dole a san shi a san ma'ana fa yi aiki da shi imani da ranar ƙarshe ga bala'in da ke gaban wucin za mu je mu same shi imani da kaddara to wa'anda suka haɗa wa'annan halar ne su ci halar su ci mai kyau kayan wannan na kwalle an fitar da shi ne saboda su filayatin duniya khalisa khalisatan yawmal kiyama kuma keɓe ike gare su an tsanfa gobe kiyama wa abakhazum haddan mafi tabewa mafi asarar su wajen rabo alahira lahira min lazzati man tanawalaha ala wajhi yahulu bainahu wa bainal lazzati al-akhirah wanda itin Yaci daɗin duniya ta fiskar da ainihin yake kange eh, daɗinsa na lahira eh, tana wa abakasuhum hazzan man min lazzati man walaha wanda yake daɗin duniya da fiskar da zai samu lahira ba an waje a ala wajahin ta fiskar da ya hulu bainahu wannan jin daɗin duniya zai shiga tsakaninsa wa bainal lazzatin akhirati da ku ji daɗi na haram wa'in nan mutum ya ji daɗin haram hatta kai ya nakafa masa addininsa daɗin nan ya hana masa ya san alƙur'ani ina amfanin daɗi ka san ka tara kuɗi ba ka san ƙur'ani ba ka tare dole ka san ƙur'ani ka zama malami ne ɗari bisa ɗari wannan sai yan baiwa amma sanin ƙur'ani sama sama wannan ya zama wajibi kowa dole ne ya san shi allahumma illa wanda ya musulunta yanzu amma kun ban mu nan mu ba mai uzuri musulmai muke ƴaƴan musulmai jikokin musulmai don haka abun kunya ne a ce ba mu tafin Allah ba kuma tafewa ce ba mu tafin Allah ba dole mu ba da lokaci mu tafin Allah fayakunu mimman yuqalu lahum yawmal yawmat tifa'il ladhati sai irin wa'annan ne ake gaya masu ranar da za a baya za a raba jin daɗi kashi a ba hattun tsayi ba ta kun fi ta kuma duniya wasan ta biha kun tafiyar da daɗin ku kun gama cin daɗin ku a duniya to ka ƙara kallon ka a duniya an kawo ma kayan alatu kayan abin siyasi nan duniyan nan me duniyan nan an kawo su kakalla an tara ma yan matan duniya kakalla an talla ma abin na duniya ka tara a waya ka ɗauke hoton wannan hoton wancan kana bi kana kallo kana ga yadda take magana ka tara wannan ce to a sun ta yi ba duka dukan kun tafiyar da jin daɗin ku duk wani kallo ku riga kun yi shi a duniya ta hanyar haramu duk wani sauti da za a ji gobe kyamma ko kun gama jin saboda kana ba ku da sauti a lahira don haka ba za ku shiga aljanna ba kaya kun gama sa kayan haram wanda ku yi jin daɗi da shi don haka za ku tsayi ba ta kun fi hayati kuma duniya to me za a yi yanzu wasan ta aton biya Wani yau matu ji zauna a zabal huni yau za ku ɗa a dan tuna muku sai dai azaba ce ta rage yanzu tun da kun zama 'ya'yan duniya to don haka ku ba za ku zama ba ku zama 'ya'yan lahira ba lahira ba ta kaunar ku duniya da lahira kishiyoyi ne fa'ula ita matta matta'u bitayyibati wa'annan sun ji daɗi da daɗin su sun riga sun gama hole daɗin su sun yi baccin su gaba da mutum kwanta bacci ba zai tashi ba sai ya koshi ina ta gabaci? bacci ina ka ga walwala wa ula'ika tamattau da tayyibati wancan kwafin ji daɗin daɗin irin jin daɗin halal waftaraku fi waje tamattu'i sun bambanta fiskar jin daɗin fa'ula'ika tamattau biha wancananka sun ji daɗi da duniya alal waje a zina lahu ta fiskar da aka yi musu izini fihi eh fa fa haulaye eh? na yi shi wa awa ne ko fa haulaye ta mata bi tayyibati tuntuni na tsallake nan ta ina tsallake wancan na na karshe wanda ke ana maka uzuri ya ya je dab sun haɗu an gaisa an gaisa shi Allah ya sauƙaƙe da gaskiya ya tsallake a hadari da rabo za a ƙara kila za ka yi tsawon rai ne ya sa ni can kana iya can in koma maka ai yanzu kana da daman ka sai in koma maka to na dawo amma na kai wajen layi na uku amma yanzu fa haula ita matta ba bi tayyibati na da je ga gudu wa ula'ika tamatta'u bitayyibati dauda ne ya ba su ha yana kafa tsaya kawai zai warware da kafa da zai ka ce da zai ce min to kai kai bayanin ce to mu je gaba ga bayanin ce wa'annan sun ji daɗi da kayan duniya wa'annan ma sun ji daɗi da kayan duniya me ya raba su sai ce to gashi na waftaraku sun bambanta fi wajen da matoyi daudu fa ula'ika ka gancan wa'incan? ta matta'u ma biha sun ji daɗin duniya alal wajahil hal ala wajahil ladhi adina lahum fihi ko ha me a? inda an mutu izini sha'awa Allah ke yi aure idan ɗaya ba za ta ishe ka ba an baka dama aure hudu amma fa za ka tsaya ka aiki za ka jajirce ba za ka ce sunna ne auren hudu amma ba ka san sunna ne a yi sana'a ba sunna ne a auren hudu amma kuma sunna ne a yi sana'a sunna ne a yi tikadul asbab haram ne a zauna sunna ne a nema ba ka nan wannan ka kai aure abokan ka aure daya ba ta ishe ka ba ka dada ka sake dadawa hudu sun ishe ka ba don ma lalace ba irin naka da irin yadda muka samu kanmu a ciki mutane suka jefa mu har akwai bayi sai ka ƙara bayi su bayi ba iyaka ka je ka ji daɗin ka da halal su kuwa yin can suka tafi hotel suka ji daɗi da matan banza suka dinga kashe wa kuɗin su yan mata kaga wa'ina tamatta bil harami ai abun a fili yake yana neman mai tambaya ne ba wanda ya tambaya za a gyale nan sun yi aure can suka nemi matan banza yau a gamsu da waccan an sun gaji da ita su kore ta su tsakko waccan an sun gaji da su kore ta su tsakko wancan su duba a hoto su nemo wannan su duba a hoto su nemo wannan hawa yana kaga sun ji daɗi ta hanyar haram wannan ko ya ne mai addini mai mutunci Allah take nufi manzon Allah take nufi ba kuɗinsa take hari ba ba menene ba addininsa take nema ko haɗo mai addini da mai addini a ba tsayyibatu le bai, wa tayyibuna le tayyibati saboda kana mai tsarki ba mai hadda ba a a القارئة للقارئ والقارئ للقارئة الله بعد الوقت ما عندنا وقتي kana iya hadda qur'ani baka da dini tana iya hadda qur'ani ba ta da addini ki fasika ce amma tayyiba aka ce mai tsarki mai tsoron Allah mai neman mai tsarki mai tsoron Allah to saboda kana ka ga wani na fa'ula ikata mata'ubi a biya ala wajhi alladhi adina lahum fihi فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة كيف النذير بالنذير والضد بالضد وهؤلاء تمتعوا بها وانا سنجدات دنيا الوجه الذي دعاهم اليه الهوى تتسكى الدعوات كراسه wato ku lura da babin can na mai um, yake da suna uh, muktasar min hajjul kasidi hawa ana iya saba hawa ana fa iya maganin hawan nan to amma mutum ko da ya karanta babin in bai sa kansa zai maganin hawa ba ba zai iya ba wanda mai yiwuwa ne mutum ya saba hawa mutum kan iya saba hawa sai har inda ya buga misali na san babin ya yi nauyi ko kuma ni iya nauyi ne to oho to amma ni yadda yake min nauyin na zaton akwai irin yan uwana da ya musu nauyi ta inda mutum yakan sabawa hawa wurin idan ma zafi ya kumbura sai ka saba hawa sace ma a isa na doli. isa ka duba bin hannun nan kaga yana gyara koto da ta zai abu ma mai sauki ne kuma mai sauki ne yana kallon wani wuri yana sauki inda ya damki hannun nan tsara nan kawai ya rige na kiyar a tsaya mana a hankali ciwo fai kyau wurin ina a ci ba komai ai ba komai ya an gama ya an gama to dama ya je kasta gefe kana ce ya tafiya ce a a an an gama maka hakura kai ma a ƙara fa ai an gama ina latsawa ina menene ba kawo karo da hannun haka ka a taba ma da kan ka zo amma abin da ke ana tsayin shirya to da shiri za ka yi tun da gida baka shirya ba yanzu sai kawai a ce ainihin shi da tashi ke shi wannan idan kabiru kabiru a tashi shi kama shi kawai kwanashi a tsakiya ga jami'i mai tsarika ne nan kuwa kawai fi maka irin wani riko gam da ba za ka motsa ma ka motsa ka ga faɗa da su za ka yi hawa sai gurin ya lagwaigwai ta yi dawo ya jaɗe yi wane ne ya murda ya girgiza duka haka sai yi sannan a gama ka sai masa Allah saka da alheri baka fafa hawa ba to wallahi hawa haka take ce yi wani zai gano a daure kalla ce bai tsoro ba ce to birnin kayan haka ya tsoro ni auri ba zai karkacewa yi ta karkacewa na ya isa haka kwana nawa ya rage wannan zai karafar da dai yan kwanukan da suka rage zai kamata ba a ce lokacin mutuwa yi hannun yana nan lafiya lotuwa waye zai amfani da shi ana zuwa yanki a ba wani rawar shi aka ya isa to wannan mutum zai iya saba hawa to gaskiyar magana ma a rayuwar duniya sai ka saba hawa don wallahi malam muna amfani da hawan mu kuma wannan hawar tamu da muke amfani da shi wallahi yana cutar mu a rayuwar mu yakan cuce mu yakan cutar da yan in ka gano gaskiya ka tsaya ka yake da ita saboda haka nan kaga wa haula'i tamatta'u biha ala alwajhi alladhi da'ahum ilayhi alhawa wa والشهوات وسواء أذن لهم فيه أم am musa idni ciki ko ba musa idni ba fanqata'at anhum ladzatud dunya don haka dadin duniya ya yanke musu kan wa fatatum lazzatul akhirah fala lazzatar duniya damat lahu shi daɗin duniyan bai dawwama ba tun da wannan daɗi na duniya kwana nawa ne abu ƙara shi sittin ko saba'in gaskiya ne duk mai hankalin da ya kai shekara saba'in to ya daina jin daɗin duniyan nan kai dai a lallaka kawai a tafi hankalinsa idan ina da hankali to malam duk tashin hankalin duniya yana tare da shi a kullum in an ce ga mutuwa na ce ce ba wani ni ne ba wani ne in yaro ya mutu kallon da yake sai ka sallasa illa da iko yake kaddara haka Allah ya kaddara amma ni ne ya fi cancanta wala laddaka al'akira ta hasalan nahun kuma daɗi zahira bai samu ba faman ahabba laddata wa dawamaha duk mutumin da ke son jin daɗi da dawaman daɗin nan wal aisha tayyib da ainihin rayuwa mai kyau فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة يسن يدات دنيا أن يتألق به الآخرة wannan daɗi na duniya to ka yi amfani da shi ya kai ka lahira ya zama maka lahira ka yi amfani da shanunka su sama maka lahira ka yi amfani da albashinka ya sama maka lahira ka yi amfani da nomanka ya sama maka lahira ka yi amfani da iliminka ya sama maka lahira bai sama ma duniya ba ka yi amfani da ƙarfin da Allah ya baka ya sama maka lahira ka yi amfani da fasaha da Allah ya baka ka sai lahira da ita kuma Allah ba shi kaddara kai kai in kuma ka zama kai da kanka kai hawa to ko Allah za ka ce to za ka yi tan talbatete ba duniya ba lahira ba daɗin duniya kuma lahira da ma baka ne ta ba bi an yatta ina bina yi amfani da wannan daɗi da ya samu ala farage kalbihi lillahi a bisa tara ƙarfinsa ga Allah ya kaɗaitar da zuciyarsa zuwa ga Allah fa ana za a kai ta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wal akhirah maula ka مولاك الذي تصلي لوجهه ya kamata ka kula da wannan to wannan maimakon Allah ya baka daɗin duniya ai ka samu yadda za yi abin nan ba sai ka samu ka na yan madina nan ba a za wanda in ya suka shekara arba'in sun dana kwana gaba domin gama cin daɗi wanda kai shekara sittin ai bai da uzuri gaba da Allah ka fama duk abin da ake wa ɗan adam kana shekara sittin amma kai kuma mai kai ka ce ba samu gari ba wallahi za ka damu za ka gano sarari sai an je lahira za ki gano kina da sarari dukkanmu ne sai zai ce bai samu sarari ta yi abin nan insha Allah dai insha Allah dai sai ka mutu yanzu za ka yi amfani da wa'ina in ba ka da wannan kana da wannan in ba ka da wannan kana da wancan ka yi amfani da fasaha haka da rayuwarka ka nemi aljanna da ita don haka nan bi an yasta biya ala farage kalbihi lillahi fi wa ibadatihi fayatanna walu ha bi bi hukumul isti'anati nan ta hanyar amfani ita wal quwwati ala samu mulki ka da mulkin in ka samu mukami ka nemi aljanna da mukamin ka amma kada ka samu mukami ka yi amfani da shi don sha'awarka don hawanka wa in kana min mazuyat anhu lazzatu dunya wa tayyibatiha falyaj'al almana naqasa minha ziyadatan fi lazzati al-akhirah idan mutum yana kasance min manzuriyar da duniya anhu aka janye masa daɗin duniya وطيباتها فليجعل المانا نقص تو يسنيا دق ابن دا الى قد ان منها نا زيادة في لذة الاخرة جنه من الاخرة دا ويجم نفسه يتأدى راسها هنا بالترك ليستوفيها ga kyale wancan abin don ikika mata kamil ikika ta kamilatan wa tayyibatid dunya nan daɗi na duniya wala zatiha ni'amul au ni'mal au ma dalla da mai taimakon mutum liman sahha talabuhu lillahi ga wanda neman sa ga Allah ya inganta wa daril akhirah wa kanat himmatuhu lima hunaka burin sa gaba da abin da ke can wala taj'al ad-dunya akbar hamlina ko wala mabalaga ilmina hey kada ka sanya duniya ita ce babban burin mu shine karshen karatun mu shine karshen mulkin mu shine karshen kuɗin mu shine karshen dabbobin mu shine karshen samun mu ya kamata ya zama lahira ce muhimman mu wa bisal qati'u kai wanda rai da mai yankewa liman kana hiya duhu wanda duniya ta zama shine manufarsa wa himmatuhu wa ya wa haulaha bayan duniyan ne wajen duniyan duk gwalangwalan ɗin da yake duniya yake magana wasu wato ba fi duniya ne mal'aunu kubucewanta a duniya ai ma da ni'imar kubucewan duniya ai ma da lame taimako li talibin lahira li talibin lahi wa daril lahira ka samu duniyan ta so ta lai maka lahiya lahiya ka nemi lahira ka وبيت القاتو الله ودري دني ينكي والنازع من الله ميزدي مصندق الله والدار الآخرة ومن أخذ منافع الدنيا وان دا يأي أمفاني دا كاين دنيا على وجه لا ينقص حظه تفس كم بيرجي ومتكسون من الآخرة بصير بهما جميعا دنيا بالآخرة وإلا خسرهما جميعا الفوائد sai kun karanto mun ji labarin abin da ya auku ai haka za a haƙura ku don ƙarshen ta sa da yanzu mun kusa takwas لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين